Sabuwar Majalisar Dokokin Jihar Niger ta goma a Najeriya ta gayyaci shugabannin hukumomin tsaro a jihar domin jin bahasi daga wajensu akan matsalar rashin tsaro da ta ƙara yin tsamari a jihar. Lamarin rashin tsaron da ya ƙara ta'azzara a ‘yan kwanakin nan a jihar Niger. al'amarin da ya ƙara jefa dubban mazauna yankunan karkara cikin yanayi na tashin hankali. Sabon shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce a ranar Laraban nan za su gana da shugabannin hukumomin tsaron da ke aiki a jihar Niger, da hakan ke zaman aiki na farko da za su fara yi bayan kaddamar da sabuwar majalisar a ranar Talata nan. za haka magana da nake gaya maka na bada umarni a rubuta ma kwamishinan 'yan sanda, shugaban sojoji da duk wasu jami'an tsaro na jihar Niger manyan su gobe a majalisa muna neman su mu tattauna domin mu ji inda aka yi sakaci da wannan abun yake na mai dawo har yana neman ya ci karfin mu. So insha Allah security abu ne da 'yan majalisu suka sani kuma za mu yi duk abin da za mu yi mu tabbatar da an samu sauki cikin wannan al'amari. Allah ya yarda. Sai yasa daga rantsar da mu a yau ba mu yi wata wata ba muka ba da umarni a gayyato su gobe don su zo su bamu ba'azi inda suke ganin matsalolin su da kuma inda suke bukatan gwamnati ta kama musu a yanzu dai al'ummar jihar na ciki da fatar ganin sabbin yan majalisar za su bada gudunmuwa mai karfi da za ta taimaka wajen shawo kan matsalar rashin tsaron honorable usman musa kasuwar garba tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger ne. Wannan matsala da na security ina fata su haɗa kai da gwamna Allah kawo mana ƙarshen wannan al'amarin. A baya dai an sha zargin 'yan majalisun jihohi da zama tamkar 'yan amshin shata ga ɓangaren gwamnoninsu. bisa la'akari da yadda suka zama tamkar raƙumi da akala a tsakaninsu da ɓangaren zartarwar. Amma sabon shugaban majalisar dokokin jihar Niger, barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce a wannan karon za su haɗa hannu da ɓangaren zartarwar wajen kawo ci gaba mai amfanin al'umma. To musamman yanzu kasancewa mai majalisa, gwamna da na sani ya fito ne daga majalisa, to ya san sirrin aiki ya kuma san yadda ya kamata a can haɗa kai a tsakanin juna an samu mu'amala mai kyau to bani da haufin Allah da za a samu haɗin kai fiye da gwamnatin da suka gabata a yanzu dai al'umma na cike da fatar samun haɗin kai a tsakanin ɓangarorin gwamnatin ta yadda za a samu nasarar shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro da ta zama ƙarfen ƙafa a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.